Ka ku zo ku ga sarki daidai da yau, ka ku ga sarki daidai da jiya, Ubangiji ya yadda kai Adamu, sarki a masana'antar wasan Hausa na duk duniya, Allah ya ƙara ma malafiya. Duk zamani Allah yi da kadon zuciya annabi Muhammadu. Sarki Adam ya zango, masoyin Sadi Sili, sadi siri jikan da bira mati zan zuciya annabi muhammad adam ya zango ka san da ni a cikin masoyanka ubangiji ya kara wa malafiya duk zamani allah ya yi da kai don zuciya annabi muhammad ka ku zo ku ga sarki daidai da yau ka ku ga sarki daidai da jiya ubangiji ya yadda kai adamu sarki a masana'antar wasan hausa na duk duniya Allah ya kara ma lafiya duk zamani Allah ya yi da kadon zuciya annabi Muhammad sarki Adam ya zango masoyin Sadi Sidi Sadi Sidi jikan Nabi Ramati zan zuciya annabi Muhammad Adam ya zango ka san da ni a cikin masoyanka ubangiji ya kara ma lafiya duk zamani Allah ya yi da kadon zuciya annabi Muhammad ayu. Ka dauka? Eh. Na dauka. Allah. Allah kwa. Ya dauka. Eh, eh. What is Where are you going? Na'am. I want to turn on computer. Common computer? Allah. Allah. Kai sit down ne. Ah, ah. Kai let down ne. Na'am. Ko ke watan wariyo ce? Kai chemistry ne? Ah, kai biology ne?